وبركاته rasulin aminin rasulin aminin rasulin aminin Allah taimaka mana Allah biya mana bukatun mu duniya da lahira alfarma annabi sallallahu alaihi to jama'a masu sauraro kan wannan shafi muna tare da shak Sidi Bashir akan wannan layi yau ranar Alhamis wanda Sheikh Sidi Bashir ya ɗauki tilin shekaru yana amfanarwa akan wannan shafi a da ga irin ah, <clears throat> kallo da ni da kaina ma ni da kan kaina a ciki muke wa 'yan shi'a amma alhamdulillahi da hakuri da tsuguma da irin ababa da ake wa wayannan malluma sun yi kokari suka iya su fahimtar da jama'a cewa shi'ancin nan fa ya rabu kashi-kashi kamar kanda izala ta rabu kashi-kashi kamar kanda ɗarika ta rabu kashi-kashi in an ce ta rabu kashe-kashe bi ma'ana in kashe wasu yan dariƙa akwai waɗanda suka kebe kansu da kira kansu yan hakika suka halatta komi wanda mu yan dariƙa muke musu raddi cewa ba a cikin musu ke waɗanda kuma in kashe cikin yan izala kamar kan su ce akwai waɗanda suka yarda a kashe boko haram da sauransu wasu ababa da wanda yan suke ma yan boko haram raddi cewa a wayannan ba cikin su suke ba su wata ko abu da wannan haka cikin a akwai waɗanda suke zagin sahabbai sun yadda haka ba su kore ba amma su ba su zagi suna kan wannan magana na imam ali da ya musu cewa zagin ordinary person ma haramun ne balle sahabi annabi sallallahu alaihi in kuma in tarihi ake karantowa cewa suna su kuma suna zagin sahabai ko menene wannan tarihi da suke karantowa cikin littattafan sunna ne yawanci ba cikin littafan shi'a ma suke karantowa ba cikin littafan shi'a suke karantowa a cikin littafan sunna suke karantowa to alhamdulillahi yau shak zai kawo mana karatu akan ah, abin da kuma muka samu a yau duk abin da ya faru ko kuma aka faɗa a kansu ko kuma abin da aka faɗa ba daidai ba insha Allah suna zuwa su nuna daidai yanda abun yake assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki Allah ta yi shek أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على خير كلئك محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم وبعد masu bibiyar wannan shafi albarka ƙarƙashin jagorancin mai gayya mai aiki sarki zaki ina sake mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, sarki zaki kamar yadda za a gani a cikin unwanin da muka bayar wanda muke so mu karatu mun kira shi da jan hankali akan maganganun waɗansu malamai guda biyu wanda muka ga akwai buƙatar mu ce wani abu domin fa'idantuwar al'umma da mu baki ɗaya ah, na farko shine ɗan uwa malam mujtaba wanda aka fi sani da mai ɓarota, wanda ya zo yi karatu akan maganganun ibn taimiyya a cikin littafinsa to a cikin wannan maganganu da ya yi lallai akwai magana wacce ta ja hankali na don a lokacin da aka yi program ɗin ban san ko matsalar network ba ne ko kira ne yawa na yi ta ƙoƙarin in samu in kira Allah ta'ala bai sa na samu ba sai na ga to girman maganan ya kai ma in yi ta a fili yadda kowa zai ji domin na san ta yi nisa kuma mutane da yawa sun ji kila kuma hankalin mutane da yawa bai kai kan wannan maganar ba ina kyautata zaton kyakkyawan zato cewa shi kai shi malam mustapha bai kalli maganar da irin kallon da ni ne mata ba. Hmm, shak malam ɗahir san da zuwa na'am. Hmm. shi yasa har ya kalli ya yi maganganun da nake kallon su ba daidai ba akwai mm. karo da juna kuma ya kamata kila in ya dawo karatun da ya yi so ya shi dai ai sarki zaki kai ma kai kai ma kai ma kanka hankalinka bai kai kan abu ba na tabbatar da sai ka sai shi ka tambaye shi na gaskiya ne na <laughs> gaskiya ina ina da wannan tabbacin Eh. da Allah ya sa ka hango abin da na hanga to hmm. ina da yakinin ba zai wuce ba sai ka tambaye shi ya aka yi haka shi ma kuma ina kyauta zaton cewa alkamali lillah tuntuɓe ne na harshe ko kuma rashin itila'i ne da intibahi har ya furta waɗannan maganganu din tare da cewa akwai karo da juna amma kafin in ce komai sa mana kilif din don al'umma su ƙara jin maganar sannan sai in shari'a kanta a ah, na shi malam mai baro da ku eh malam Mustapha insha eh, Allah sai ya hakuri a kara min minti kaman ka goge shi sa ban saka bai sa barin saka yanzu a ban goge na malam Mustapha ba oh ban sai ya kara min gashi a kara min minti kadan ya hakuri to bismillah ya ka za ka ci gaban na zuwa shi na wato maganganu ne guda biyu wanda malamai suke ce musu akwai tanakudi a cikinsu wa alaikum salam malam basha sanda zuwa sanda zuwa malami na bismillah shek zai wahala wa'annan maganganun guda biyu su iya haduwa lokaci guda hmm. dole sai dai a bar daya a kore daya amma tabbatar da su lokaci guda yadda ya gwama su to yana da wahalan gaske hmm. sannan akwai haɗari akwai hadari mai girman gaske kallon irin wa'annan maganganun da irin siffar da shi dan uwa malam Mustapha ya zo ya ya faɗe su wato ban so in fara faɗan kalmar na fi so a fara ji daga bakin shi eh. sannan sai in ta'aliki ta mm. fuskar da na kalli abin da kuma dalilan da na dogara da su wajen ganin cewa lalle akwai akwai gyara a cikin wannan haɗa eh. kalmomi ko waɗannan ibarori guda biyu wanda ya a cikin a cikin jawabinsa. Mm. so insha Allah yan uwa su dan kara hakuri kaɗan. Eh yan uwa da Allah eh. a ba mu minti kadan minti ɗaya insha Allah solo minti ɗaya. yana ya hau zai hau to shai zan saka kenan to bismillah sarki zaki to ya nemi wurin zaman sa hmm. alhamdulillah sarki zaki yau za mu tattauna akan maganganun shaikul islam ibn taymiya lallai a fage na ilimi ya kai a jinjina mai a ce mai shaikul islam ibn oh. taimiyya eh, ya kai ibn taymiya yana da ilimi sosai malami ne da ma'anin malami in dai bangaren wallafe-wallafe ne da rubuce-rubuce lallai ibn taimiyya ya yi wallafe-wallafe a duniya dan idan za a sanya cikin malaman duniya jerin waɗanda suke da yawan wallafe-wallafe idan aka sa na ɗaya na biyu na uku to ina ganin ibn taimiyya ba zai wuce mutum na hudu ba a duniya gabaki daya a duniya gabaki ɗaya a duniya gabaki saboda yayi wallafe-wallafe littattafai da yawa ko ni nan sarki zaki a nan kusa da ni ai ina ga ina da littattafai ibn tamiya sun in ba su kai ɗari ba kaɗan ne daban-daban kala kala amma duk sanda na je inda zan sayi littattafai ƙara ganin waɗansu sababbi nake yi ibn tamiya ya yi wallafa wallafen littattafai ko muna jinjina mai irin wannan namijin kokari da ya yi ta hanyar wallafa littattafai na addinin musulunci to amma a cikin waɗannan littattafai nasa a matsayinmu na almajirai masu bincike a cikin littattafan addini mukan hararo waɗansu abubuwa waɗanda ba su yi daidai da fahimtar mu ba sannan ba su yi daidai da fahimtar magabata ba sannan ba su yi daidai da fahimta ainihin na malamai waɗanda suka gabace shi ba ibn taymiya malami ne amma akwai malaman da suka gabace shi wanda ilimi yana sallama musu kamar imam al-akhna'i wanda shi wannan imam al-akhna'i har raddi ibnu taymiya ya mai littafi guda yayi yana mai yana mai raddi domin shi malami ne na na'am yana masa raddi akan me kaga ma littafin nan bari nuna maka ka gan shi nan kitabun raddi alal ana'i qadil malikiya ka gan shi hmm. littafi guda ibnu taymiya yayi mai yana mai raddi akan wata mas'ala da ta hada su musamman akan abin da ya shafa janibin manzon Allah ma sai da ya mai raddi eh ibnu taymiya malami amma babban matsalar mu da shi da kuka ga muke sakin baki a kan shi wallahi ba komai bane yana da ilimi amma bai san darajar manzo Allah ba eh, eh. ibn taymiya bai san darajar manzo Allah ba bai san darajar manzo Allah ba yana da ilimi sosai eh dalili kenan da yasa dalili kenan da yasa saboda allah tattaban shi ne muke bincikowa kalaman da bai dace a jingina wa annabi ba sai ibn taymiya ya dauka ya jingina wa manzo Allah yanzu misali kamar wannan littafin a sarki zaki mm. na'am sarki zaki na'am <clears throat> malam mustapha mai baro ta mm. Allah ya kara masa lafiya ya ce na farko ya kira ibn tabiya da shekul islami mm. wannan babu laifi ka kira shi da shekul suna a matsayin title suna ne laƙabi shekul islami sannan ya ce suna jinjina masa don ni bana ciki ya ce suna jinjina masa sannan ya ce malami ne da ma'anar malami sannan ya ce kai a cikin malaman duniya ma zai iya zama shi ne na hudu ko ba zai wuce na hudu ba a malaman duniya saboda oh. yawan wallafe-wallafen littattafai da ya yi na musulunci da haka hmm. suna jinjina masa sarki zaki kaji wannan kalmomin ko? na'am mun ji da ya yi gaba sai ya ce amma matsalarsa yana da ilimi amma bai san darajar manzan Allah ba. Allah ina ilimi yake ga wanda bai san darajar manzon Allah ba wani ilimi kuma kalaman da bai dace wannan kalmomin shi malam Mustapha ne kalaman da bai dace a jingina wa manzon Allah ba ibni Taymiya yana jingina wa manzon Allah amma kana ce mishi malami hmm. idan kana so idan aka ce ka je ka nemo jahili first class wanda daga shi babu wani jahili da kiki sama da shi aka ce ka je ka nemo shi to da ka yi karo da wanda bai san darajar manzon Allah ba to kamo shi ka kawo mm. sarki zaki zan maganar manzon Allah fa aiki sallallahu alaihi wasallam na'am mm. ai karshen jahilci ya kare a wajen wanda bai san darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin abin da ayoyin alkur'ani suka darjanta ubangiji ya ba shi girma kai kuma ka zo ka sauke wannan darajar ba ka ganin wannan darajar kuma a ce maka malami har a jinjina maka a jinjina maka a kan baka san darajar manzan Allah ba jinjina ba ta me mm. ka wallafa littafe littafe menene amfanin wallafa duk littafan duniya kai ka wallafa su menene amfanin su maka san darajar manzan Allah ba me ka rubuta me ka sani me ka fahimta wani ilimi ne a ciki ilimin da ba san darajar manzon Allah cikin shi wannan ilimin har za a kira shi ilimi ai daga kira shi karatu amma ba dai ilimi ba duk wani ilimi da a wannan ilimin ba a iya gano darajar manzon Allah ba to ban ga dalilin da za a kira wannan sahibin wannan mutumin wannan fikirar a ce mai malami ba malami kuma da ma'anar malami da malam Mustapha Kudi ya ce mishi malami ya yi shiru ba zan yi magana ba. Mm-hmm. Saboda malamai sun kashi kashi biyu. Akwai malamai na Allah, akwai ulama usu'i. Husaini Muhammad Anyas, na'am. Babu laifi, in ka ce mishi malami ka yi shiru eh ta iya kana nufin ba malamin Allah da anawa, amma ka ce malami da ma'anar malami. A je a nemo duka ta'arifin malami a wurin malamai na da da na yanzu tun daga kan sahabbai zuwa yau. ba yadda za a yi ka zama malami da ma'anan malami sai ka san Allah sai ka san girman Allah sai ka san darajar ubangiji sai ka san manzan Allah sai ka san girman manzan Allah sai ka san darajar manzan Allah sannan kake zama malami amma ga wani a ce mishi wai malami ne da ma'ana ta malami amma ko bai san darajar manzan Allah ba ni ina ga akwai karo da juna wayannan kalon ba za su tafi haduwa ba ba za ta taɓa yiwuwa wanda bai san darajar manzon Allah ba ka kira shi da me da malami har a jinjina masa ni na kasa gane dalilin jinjina masa da yemi yanzu malam Mustapha har zai iya jinjina wanda bai san darajar manzon Allah ba saboda yayi wallafe wallafe ya wallafe me takaddu ko me da bakin gaba ka ce bai san darajar manzon Allah ba yana jingina manzon Allah kalaman da bai kamata a jingina musu ba amma kana cewa kana jinjina masa da ya me menene abin jinjina me ya burge ka a ciki yawan wallafe wallafansa har suna da wata kima a mukabilin darajar manzon Allah duk littafan duniya shi ya rubuta su menene kimar wannan in ka kwatanta da kimar manzon Allah me wannan zai fa'ida a jinjina masa muna jinjina masa jinjinawa saboda malami da ma'anan malami lallai akwai santsi na harshe bisa ga dukkan zato ga ɗan uwa malam mustapha ubangiji maɗaukakin sarki darajar manzon allah a aya alkur'ani ke cewa innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aksarahum la ya'qilu kalli darajar manzon allah ubangiji ce masu kiranka ta bayan gida ta bayan ɗaki ɗin suna kwala maka kira ya rasulallahi da yawan su ba su da hankali sahabbai ne da yawa daga cikinsu larabawan kawai in sun zo sai su tsaya kofa gida suna kwala manzan Allah kira sun dauka mutum ne irin su ordinary ubangiji ya saukar da aya ce musu kunni ce mafi yawan su ba su da hankali me irin wannan darajar da ubangiji ya ce kar a kira shi irin wannan kiran har ya kira masu wannan kiran mahaukata me wannan darajar sai wani bai san wannan daraja ba kuma wannan shine malami shi za a jinjinawa ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi malamai sun ijma'i ko ittifaki akan cewa wannan ayat ta sauka ne tsakanin khalifa abubakar da khalifa umaru a gaban manzon Allah suke sa'insa akan wata qadiyya suke daga muryansu a majalisun manzan Allah Allah ya saukar da wannan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku rika daga muryan sama da muryan manzan Allah wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dukum li ba'd kada ku rika magana da shi kamar yadda kuke magana da su junan Allah ya ce an tahbida amalukum wa antum la tash'urun sai in rusa me sai in rusa ayyukan ku ku sani ba wanda yake da darajar da in ka daga muryar ka gabansa Allah zai rusa sallah da azuminka da zakakka wanda yake da darajar da in kana magana shi da ke magana da abokinka ko dan uwanka Allah zai rusa sallah da azuminka da zakka da jihadinka Me irin wannan darajar shine wai dan wani ya yi wallafe wallafen littafi amma bai san darajar manzon Allah ba ake ganin kimarsa ake jinjina masa har ake ce mishi malami shekul islami ina ya samu wannan wanda bai san darajar manzon Allah ba a ce duk littafin duniya shi ya wallafa su Allah in har Allah zai kalli khalifa Abubakar da khalifa Umaru ya ce sallar su da azumin su da zakkar su da sadakar su da jihadin da duka suka yi da tarihi ya sajjala in kuka daga murya ku gaban annabin nan zan rusa su bana bukatar su ba su da kima a waje na. yaushe dan mutumin yayi yi rubuce-rubucen littattafai amma shi bai ganin darajar manzon Allah kake kan wannan littafin suna da suna da wani kima haka kake jinjina musu akan yayi wannan kana tsammanin duk littafin in ya rubuta su Allah zai karɓe su in ba ya ganin kimar manzon Allah mustahil in har Allah zai zai rusa sallah da azumin sahabbai dan ba su ga darajar manzon Allah ba dan ba su girma manzon Allah ba to lama budda min babil aula ubangiji ya rusa duk wani rubutu da ibnu taymiya yayi matukar ya tabbata baya son manzon Allah baya ganin darajar manzon Allah baya girmama manzon Allah wannan musallam ne amnu musallam ne babu kokonto akan wannan dan bana jin wani zai iya fitowa ya ce rubuce rubucensa suna da kima a muƙabilin ibada ta sahabban manzo To ibada su to ibadar Allah ce zai rusa in ba su darajar manzon Allah ba in ba sa ganin darajar manzon Allah me wani wani talifi zai zai burge ka akan shi qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalik tarabtumuha wa tijaratun takshawna kasaduha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli Allah dai jiro duk abubuwan da suke sune na jin daɗin duniya idan iyayenku da 'ya'yanku da 'yan uwanku da matanku da duke da kuka tattara ta kasuwanci da kasuwancin da kuke jin tsoron kada ya lalace da gidaje da kuka girgina in har kun fi son su akan Allah da manzo Allah ya ce fatarabbasu hukuma ku ja baya hatta ya ati Allahu bi amri Allah ya siffanta su da fasikai wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin wanda bai san manzan Allah bai ganin darajar manzan Allah bai giro manzan Allah Allah ya shabbaha shi da fasikai Allah ba shi da mutane suke fasikai ne saboda me sun fifita son wani abu ganin girman wani abu ta wani abu sama da Allah da manzo da jihadi ta nassin aya alqur'ani sai ka ɗauko wani mutum ka tabbatar kai da ta hakikinka ba ko kwanto kake ba oh. cewa bai darajta manzan Allah bai ganin girman manzon Allah kuma kace kana jinjina mishi saboda ya ya wallafa littafi ni amfanin wannan wallafa lafa ba su da amfani kamar salil himar ya hamila asfara haka alkur'ani ya mu labari kamar jaki ne an dora mishi tarin littafa me daga kurin daga duniya kansa amma ba abin da zai amfana ba abin da zai amfanar amma ilimin da agwama shi da sanin ba san be karatun da duk bai haifan maka da ka san girman Allah ka san girman manzan Allah ba wannan karatun da shi da jahilci ba su bambanci duk ilimin da bai fitar da kai daga jahilcin sanin darajar Allah da darajar manzan Allah ba da ba sa rabuwa ba to wallahi wannan abin gwara jahilci da shi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah Allah da kansa ya faɗa in kuna so na in kuntum tuhibbunallah in kuna son Allah manzo Allah ya ce ku bi ni sai Allah ya so ku wanda sai kun bi shi Allah zai so ku wani bai san darajar shi ba kuma kana jinjina mishi a wani dalili da ya yi me jinjina mishi da bai gane manzan Allah ya fi kowa ba jinjina mishi da bai gane manzan Allah ba ya tsari a tsaye ba jinjina hmm. mishi da ciwo bai gane cewa iyayen manzan Allah ba 'yan wuce bane ba jinjina mishi da bai gane cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine afdalul khalqillah bil itlaqi ba jinjina mishi akan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya tawassuli da shi a ce Allah dan manzan Allah kai min kaza jinjina mishi akan bai iya gano cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya kuskure a komai nashi masumi ne ba jinjina mishi akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi duniya domin shi jinjina mishi akan me akan bai san wani abun ba kake jinjina mishi koko akan me ka isa ka zama musulmi ba fa Ba ka isa ka zama musulmi ba sai ka ce Muhammadu Rasulullah in za ka shekara kana la ilaha illallah Allah bai karɓan imanin ka sai ka haɗa da manzon Allah me wannan darajar ne wani bai san wannan darajar ba bai girma mai wannan darajar baya ganin kimarsa kuma ka zo kana wai jinjina masa saboda yayi wallafa wallafe kana bashi shi malami ne da ma'anan malami hmm. lallai ina ganin akwai kuskure kila dan uwa malam Mustapha bai kalli wannan kalmomin ta fuskar da na kalla ba amma lallai babu dalilin da za a jinjina Ibn Taymiyyah idan dai sai dai idan maganar da ka faɗa cewa baya ganin darajar manzon Allah ba gaskiya ba ce amma in dai ya tabbata bila shak <coughs> na'am a kallon malam mustapha ke a kallon ka maganar da malam mustapha ya faɗa cewa gaskiya baya ganin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin haka ne ko dai a'a kana kuma malam mustapha nasiha ne dai wanda bai ganin darajar manzon Allah ba kiran ko dai a'a a kallon ka kai ma irin littafansa da karanta kai ma a ka ya tabbata cewa gaskiya baya ganin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake karatu yake bibiyar littafan ibn taimiya abin da malam mustapha mai baro ta ya faɗa zai kai zuwa gare shi inda zai yi kallo ba kallo na makanta ba zai tabbata cewa ibn taimiya bai san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu kokonto akan wannan magana ce tabbatacciya babu kokonto akan ta hmm. in ka bi maganganunsa ɗaya bayan ɗaya hmm. za ka tabbatar da haka Hmm. babu kokonto akan wannan so wanda ake da wannan ta hakikin akan shi ai na ina da yakinin malam musa ba da kai zo ya faɗa ba yana da hakiki akai akwai shawahidu akan haka da yawa adilla dalilai da za a kawo su da yawa da za su tabbatar maka cewa lalle me wannan tikadin bai san manzon Allah ba bai ganin darajar manzon Allah wannan musallam ne babu kokonto akan shi Allahumma sai dai wanda kila zai karanta ne da kallon cewa ai ma'asumin mutum ne misali ibn taymiya dai ya faɗa malami ne irin wannan tajin ɗaki ba shekul islami shine ma zai iya ma na hudu a rubuce rubuce a duniya zai kaza an kama masu haka ba a kallon cewa zai iya yin tuntube zai iya yin kuskure zai iya yin kaza sai ba a kallon girman wasu maganin da yake ka je ka kalli maganganun su dai akan imamu ali ka je ka kalli maganin su dai akan sai da fadi mata sahara. shi kanshi manzan Allah ka je ga maganin da yi tunda makaratunsa silsila ne halka ce na san zai fara ɗauko su ɗaya bayan ɗaya amma dai wato ni inda naga kuskuren magana kuma ya ga akwai buƙatar mutane sama wani suka ji su faɗaka shine ban ga dalili da za a iya siffanta wanda ya tabbata a wurin mai magana nake magana ba wa wajen kowa ba ta yi wasu a wurin su ibn jami'a ba haka bane ba amma kai da ya tabbata a wurin ka cewa bai ganin darajar manzon Allah ban ga dalilin da zaka ce kana jinjina mishi ba ban ga dalilin da zaka ce mishi malami ne da ma'anan malami ba wannan shine mahallin shahid ɗina na'am kai in a wurin ka kana ganin ya san darajar manzon Allah yana gina wa manzon Allah fine kana da dama ka faɗi wannan amma kai da kai usuli kai isa zuwa ga wannan mawkifi din ban ga da zaka faɗi wannan maganganu din wanda maganganunka da yanda kake faɗin su karina haliya da makaliya duka sun nuna cewa kana jinjina mishi kana ganin girman wani abu ne da girma ya yi wallafa-wallafa a cikin addinin musulunci ya yi wallafa-wallafa, ya yi rubuce-rubuce amma ne da cijar karshe bai san darajar manzan Allah ba sai mu ce to tur da wannan wallafa wallafan da ma abocin wannan wallafa wallafan bai girma manzan Allah bai san darajar manzan Allah ba sai mu ce tur da su ba ma bukata ba kuma ma jinjina mishi domin bai amfani da mu da komai ba wannan kusan shine dan ta'aliki da jan hankalin nake so akan a ita wannan gaba ta maganar Sheikh Malam Mustapha bana na so karatun ya tsawo sosai sarki zaki samun magana ta biyu wacce nake so magana akan shi dakta shi ma insha Allah da aka ce mu bar rarrabuwa aka ce mu zo mu haɗa kai Allah bai bar wurin da za a haɗa kan ya yi shiru a kansa ba sai da ya faɗa mana ina ne gun haɗin ka ko ya faɗa ko bai faɗa ba nassin alƙur'ani wa atasimu in an ce i'tisami ku yi riko ko ku yi gangan ku ku makalkale ku kakkame ku cije ko kada ku saki eh ne ma'anar ruwa ta da me ya faɗa in an yi magana dama al sam? harafin jarran da yake ta'addi da shi shine ba alba wa tasimu bi hablillahi Allah ya ce mana ku yi riko da igiyar Allah wata igiya ce aka sako ta daga sama kowa ya je rike ta makalkale haka yake ne shi yasa aka ruwaito daga magabata gashi malam ibn ce mai kawo mana yace qala ibn abbas tabyaddu wujuhu ahli sunnati ahli anna wujuhu ahli sunnati wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wannan dama mun san wannan cewa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ya fassara wannan aya ta yawma eh, wannan yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh yace abinda ake nufi ranar da wasu fuskoki za su haske wasu fuskoki su duhu to wanne fuskoki ake nufi sai sai fuskokin ahlus sunna su ne za su haske in ji ibnu abbas sai lafazin ahlus sunna yana nan tuntuni a bakin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba kwallafa zai bane kamar da shi a suke cewa babu inda aka ce a halis sunnati kuma kariya suke jahilcin su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce alaikum bi sunnati ba daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin sunna ba bakon abu bane sunnar ita ce musulunci in an ce sunna to gaba ɗaya musulunci ake nufi wanda dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba magana kungiya ba ce kungiyar kaza da kungiyar kaza ba shi ake nufi ban an ce sunna hakan an ce ahlus sunnati sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da wanda suka bi su da wanda ya tsaya akan an hmm, hmm. wannan magana ba raddi ne kan maganan ka da na Sheikh Brandin ba <laughs> wato okay raddi da ke aiki aiki aiki ya samu malam aiki ya samu malam Burhanuddin <laughs> na uh, na um, eh da haka ni ni zan shafi kan zan shafi kan maganar ne hmm. amma shi eh, zan shafi kan maganar ne wait ahli sunna malam ali na wasan da zuwa san da zuwa in kun ce wait ahli sunna nan bid'a ce to ga shi shek masu ya nuna wai annabi sallallahu alaihi wasallam a bakin shi an ji wannan wait ahli sunna bi ma'ana ba bid'a bane kenan a ah, ai ba wannan sarki ba bai kawo ba shi ma ai wato mugalata ya so yi mutane eh. manzan Allah sunnati ya ce ba ahalus sunnati ba oh, ai oh. ba gwarawa ba gwarawa ne ba mu akwai wanci tsakanin ahalus sunnati da sunnati lafuza ne mabambanta kuma da ma'ana mabambanta hmm. hmm. manzan Allah ya ce alaikum bi sunnati daban nan kuma ahalus sunnati shi ma lafazi ne da ma'anarsa kuma daban hmm. kalmomi ne mabambanta ba ma fai ba ne ba kwata-kwata su ba cewa ya manzo Allah ya ce halin sunnati ba amma sai ya fake da yana so ya ɗabbaga a tunda an ce sunnati shi yana a halin sunna wanda wannan gwaranci ne malamai ta hakikai mu hakikai sun tabbatar da haka wato ɗaya daga cikin matsalar da shi wannan malami tare da dukkan girma dakta yake da ita shine baya ta hakiki akan abu wato yayi shura yayyasa da shi an ce ta kai ga ko me in dai an faɗa akan in sha to baya ta hakiki wato baya bincike Allah Allah yake samu wani abu da aka faɗa na aibata akan a shikenan ya hau kai da aka duk littafin da aka kawo zai hau karanta ai in sha kaza in sha kaza ya shahara da wannan wajen faɗan munanan maganganu ba za ka taɓa jin wata kalma wacce take ta alkhairi akan yan sha daga bakinsa ba bai taɓa gani ba duk rubuce-rubucen malaman mu da littafin duka wannan sharrukan su ne yake ɗaukowa babu ta hakiki kurin ya ɗora mutane akan shi hmm. menene hadafi din sai an shata an dasa wannan kiyayya da ake so a cusa a cikin zukatan mutane hmm. amma wanda muke muka ce babu lafazin ahalin sunnati hmm. ko ba ni na fara faɗa abin nan ba ɗan ahalin sunna ne sufi malam burhanuddin shi ya fara zuwa ya faɗa ya taƙi ya tabbatar haka ne ni ƙara zuwa ne na tabbatar da maganarsa ba ba ɗan shi'a bane ya fara korewa sarki zaki a malam brand ya fara korewa gaskiya ne amma kaga sai cewa wai ƙarya ɗan shi'a ne hmm. me yasa bai ce ƙarya ya bace ba ba bakin ma ka fara jin wannan ba ko ba ba malamai ne mu hakikai na ahli sunna din suka yi taƙi suka tabbatar da cewa farkon sanda ka fara kiran gungun waɗansu mutane da ahli sunnati wal jama'a ga lokaci ɗin tarihi ba ƙarya zai ba ina nan a rubuce amma ka ce wai gashi an samu a cikin lafazin manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati har sahabbai ma suna cewa ahli sunna jama'a zan karanta wannan hadisin magana da aka asar din da aka jingina wa ibnu abbas wanda ya karanta cewa ibnu abbas ya faɗa ƙarya aka wa ibnu abbas aka jingina mishi cewa ibnu abbas ya faɗi lafazin ahli eh, sunnati cewa su ne fuskar su zata abin nan bari fara da gaba farko gaba farko da ya magana ce wa tasbu bi hablillahi wannan aya ce a cikin alqur'ani cikin sura ali imran aya da 103 Allah ya ce wato wannan karashe ne kasan mun yi bayani na sa clip din shi wani karatu wanda ya ce waɗanda suka fi kowa raba kan al'ummar musulmi su ne 'yan shi'a ba samu saboda 'yan shi'a ba hmm. a wancan karatu da muka yi to akan wannan ne ya ɗauko wannan ya ci gaba da bayani akan cewa suna farraka kan al'ummar musulmi bayan ga ayoyin alkur'ani wanda misdaƙin su kuma ahalus sunna suke masaluwa da su Da haka nan mu in shi'a muna raba kan musulmi amma su ahalus sunna suna son me suna son haɗin kan musulmi shine yake istishhari da wannan ayar wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah kada ku rarraba waskuru ni'matallahi alaikum ku yi tuna lokacin irin ni'imar da Allah ya muku iz kuntum a ada'a lokacin kuna maƙiya tsakanin ku fa allafa baina qulubikum Allah ya hada zukatun ku fa asbahatum bi ni'matihi ikwana cikin ni'imar ubangiji aka waye gari kun zama yan uwan juna wa kuntum ala shafa kufratin minan nar kuna gabar fadawa wutar jahannama fa an kasa minha Allah ya tseratar da ku ta hanyar aiko muku da manzo Allah ya ce kazalika yubayinu Allahu lakum ayati la'allakum tatadu haka Allah ya yake muku bayani yake bayyana muku ayoyinsa domin ku samu ku shirya wannan hablillah din sai ce to ai ubangiji ma bai bar mutane ba sai da ya faɗi yadda za a yi sadu akan wannan hablillah din shine dalilin ka wannan hadisin da cewa ibn abbas ya ce hablillah din na sune me sune igir sune ahli sunnah kamar za makaranta ayat da ya tabbaka ya ce ya jingina aka jingina ibn abbas ita to bari mu kalli wannan hablullahi din mu malaman sa ya suka faɗa cikin addurul mansur tafsirin durul mansur na imam suyudi wanda ya bar duniya hijirar manzo Allah 1911 imam suyudi ya kawo wannan ayar da ya kawo ta ya kawo hadisai masu yawa a ciki wanda daga ciki yake cewa wa akhraj ibn abi shayba wa ibn jarir an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullah yace kitabullah wa hablullahi al-mamdud min as-sama'i ila al-ard yace littafin Allah al-Qur'ani shine wannan igiyar Allah din al-mamdud take mai kaikkiya min as-sama'i ila al-ard tun daga sama zuwa ƙasa sannan ya kawo wani hadisi ya cewa wa akhraj ibn abi shayba an abi shurai al-khuzai kala qala rasulullah inna hadha al-qur'ana sababu yace wannan qur'anin sababi ne darfahu bi yadillahi wa darfahu bi aydikum gefe guda yana hannun ubangiji gefe guda sababin kuma yana hannun mutane fatamassaku bihi ku yi riko da shi wannan alqur'ani din fa innakum lan tudillu wa lan tahliku ba'dahu abada lallai ba za ku bata ba ba za ku taɓa halaka ba a bayansa har abada idan kuka yi riko da me da wannan alqur'ani din sannan ya ƙara fitarwa wa karja ibnu abi shayba wa tabarani an zaid bin arkam qala yace khatabana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fa qala yace annabi ya mana huduba yace inni tarikum fikum lalle ni na ba muku a cikin ku kitaballahi littafin Allah huwa hablullahi shine igiyar Allah man ittaba'ahu kana alal huda wanda duk ya bi shi alqur'ani to yana kan shari'a wa man tarakahu kana alal dalalati wanda kuma duk ya bar shi ya koma kan bata zai kasance akan me zai kasance akan bata takmilin hadisi sai ce me wa itrat ahli baiti wanda malam bai karanta alqur'anin nan wanda shine hablullahi da su da ahlul bait ruwayoyi duka suke faɗan cewa manzon Allah ya barwa al'umma wanda kuma waɗanda suka shahara akan riko da hablullahi din su ne suwa mu ne 'yan shi'a mu muka shahara daban alqur'ani da ahlul bait ko mutum ya su ko bai su ba ko ka yarda ko baka yarda ba da an ce suwaye yau suka shahara da wannan suna din za a ce 'yan shi'a ne alkur'ani da ahlul bait bayan su ba mu da kowa amma yana tabbata cewa layi ne kawai ba banda me baya baya faɗan ɗaya bangare din manzon Allah ba layi kurin ya bari ba da yake da yake fassarwa a tasmu bi hablullahi layi din ba alqur'ani ne kurin ba manzon Allah abu biyu ya faɗa mm. me isa ba ka faɗa wa mutane me yasa za ka faɗi ɗaya ka bar ɗaya me isa to wa'annan suna cikin irin dalilai waɗanda nake cewa rashin tahqiqi ne ko rashin eh, fahimta ne ko ƙiyayya ce ta kai girman da har mutum zai iya kallon abu ga zahiri ruwaya a gaban ka ta faɗi abu guda biyu amma ka rufe ido ka faɗi abu guda ɗaya lallai akwai abin nauyi idan ka tafi ruwaya ta gaba da shi imamu suyuɗi yake faɗa me yake cewa hadisi daga bai ƙara kawo ya ce inni tarikun yi ne lallai manzo Allah ya ce ni na ba muku khalifofi guda biyu sai ce mai kitab Allah wa huwa hablum mamdud sai ce littafin Allah wanda shine iyyar ubangiji mai kankiya ya ce wa itrati ahlabaiti fa huma lan yaftarika hatta yarida alayya alhauda lalle ba za su taba rabuwa ba haka manzon Allah ya ta kawowa ruwaye suna nan wanda hatta a cikin musulun wannan ruwaye akwai ta amma kaga da ya zo fassarawa sai ya ɗauki ɓangaren da yake bukata kurin sai ce ai wa atasimu bi hablillahi in shi suna raba kan musulmi ne bayan ga aya ta ce wa atasimu bi hablillahi kuma wa atasimu bi hablillahi din nan shine me ayi riko da igiyar Allah ubangiji ya faɗa shine alqur'ani shiru ya koma kan ka'idan mai hasbuna kitabullah kenan alkur'ani kurin ya wadace su ba sa buƙatar me ba sa bukatar nabiyin da manzo Allah ya faɗa wanda inda zai yi adalci Allah kalla ko da ruwaya da ya dace ya kawo kitabullah wa sunnati tunda ya kila ya fi yadda da ita duk da ita ba ta zo a cikin cikin sahihai ne ba kitaballah wa ijrata ahli baiti ita ce ta zo a ta a cikin muslim amma ba ka samu sunnati ba to Allah kalla ma ɗauko wacin da Tirmidhi kurin ya kawo ta da sauran malamai nisa bai wannan ba magana da aka jingina wa Ibn Abbas wata zan rufe da ita ita ce cewa Ibn Abbas wai ya fassara wannan ayar wa atismu bi hablil wa yawma ah, tabyaddul wujuh mai aya take cewa ubangiji yana cewa biyar tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh sai ke cewa ya ani kina ta hina tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jama'a wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal firqati suka ce wannan shi magana ibnu abbas ibnu kasir ya kawo ah, ibnu taymiya ya kawo wannan magana wanda daga cikin littafin ibnu taymiya shi ya karanto cewa wannan wanda aya ta ce fuskar su za ta haske wai ibn abbas ya ce su ne ahlus sunnati wal jama'a ajib ga malami kamar dakto tare dukkan girmamawa zai iya faɗin wannan magana bai ta haƙiƙin wannan magana da aka jingina ibn abbas ba sannan wanda fuskarsa za ta yi baki wanda aya ta faɗa wa taswaddu wujuh sai ce su ne ahlul bid'ati kaga idan za ka yi takaman cewa ai ahalin sunnati wal jama'a gashi an taya bakin manzon Allah ma kamar a bakin sahabi ibn Abbas ya faɗa sai mu ce to su ma ayin bidiya sai su takama su ma an ji sunansa daga bakin ibn Abbas <laughs> ba shi kenan ba na'am ya ce ahalin sunnati wal jama'a wata suwaddu wujuhu kuma sai ya ce ahalul bid'ati wal firqa shikenan kuma Suma suma ma su yan bid'a alhamdulillah ibn Abbas ya faɗi sunansu kamar yadda ibn abbas zai faɗi sunan ahli sunnati wal jama'a haka nan kuma ya faɗi sunan ahli bid'a ta suma yan bid'a to menene abin tuka hukuma wannan mu dauka ma in ya tabbata kenan wanda kuma ƙarya ne idan ka bi silsilan hadisin mutanen biyun farko mujashim da rai dukkaninsu malamai sun ce mutane ne da ake tuhuma su da ƙarya wasu malaman suka ce hadisi ne maudu'i wasu malaman suka ce hadisi ne da ifi har suka ce da ifan jiddan in lam yakun maudu'an suka ce da ifancin shi yayi tsananin in ma bai zamanto na ƙarya ba to wannan ruwayat wannan magana da aka jingina ibn abbas wannan asari din da take da wannan raunin da hawa sun ce ma ƙarya ce aka kaka duk malin ya ga wannan maganin amma da yake akwai interest wannan duk bai kai ba wanda akwai ruwayoyin da aka jingina su zuwa ga Imam Ali ba su kai raunin wannan hadisu ba amma sun kore su saboda farallar Imam Ali aka faɗa ko farallar Ahlul Bait ce a ciki a wannan hadisin yana da kura a yadda shi yana da rauni ba za a aiki da shi ba saboda me a nan falalar amirul mumini ne kufar bai bait hmm. amma anan an kau da kai daga wannan raunin ana gina hukunci akan shi ai gashi ibnu abbas ya ce wanda fuskar su wanda aya ta ce fuskar su za ta haske su ne ahal sunnati wal jama'a har ana so ai gori in shi a ƙarya suke da suka ce babu lafazin ahal sunnati mun faɗa babu inda lafazin ahal sunnati wal jama'a ya zo daga bakin manzon Allah kuma kai ba ka iya kawo ba lafazin sunnati ka kawo ba shi muke tambaya ba sunnati daban ahli sunnati daban sunna ta da ma'abota sunna ta mabambantan lafaza ne haka a koma ƙara bincike a nemo yanzu ba ka iya kawo daga bakin manzon Allah ba wanda ka kawo daga bakin Abdullahi bin Abbas shi kuma bai tabbata ba ba ni na karanta kan malaman da suka kore hadisi suka ce yana da rauni wasu ba suka ce ƙarya ne hadisin wanda ina rantsuwa da Allah raunin marawaitan wannan hadisin da a ce farallan ahlul baiti suka zo wallahi ba za su karɓe shi ba amma yanzu an kawo da kai daga wannan tuhumar da ake musu da ƙarya da suka yi da rawan da yake da shi a an kafa dalili a kan shi ai gashi ibnu abbas ma ya ce ahli sunnati wal jama'a da ka yan shi a ƙarya kuke yan kaza ƙarya kuke da ka mu riga jin tsoron Allah muna son haɗin kai muna son a yi haɗin kai kuma haɗin kan nan a fili yake alkur'ani ya faɗi yadda za a yi shi mun ga yadda manzo Allah ya ɗabbaka a aikace yadda ake haɗa kai tsakanin mabambantan sabanin ra'ayika da fahimtoci kenan, yi izalarka yi tijjaniyarka yi ƙadiriyarka yi shi'arka yi qur'aniyarka yi kuma me za ka yi amma dai mun haɗa cikin la ilaha illallah muhammadu Rasulillah. ya wadatar shi ake cewa haɗin kai da fahimtar juna inda muka sabani kana ganin Allah a sama yake ni ina ganin ba za a yi mishi waje ba mu tattauna in akwai buƙatar mu tattauna in ka fahimce ni shikenan in na fahimce ka shikenan kuma bincin kowa ya rike fahimtarsa inda kake da dalili ina da dalili na aya ko hadisi yanda kake da magabata akan ra ina da magabata akai babu rigima a ciki shikenan wannan shi muke kira da haɗin kai da fahimtar juna ba muna cewa kowa ya zama ɗan shi'a ba ba muna cewa kowa ya zama ɗan izala ko ɗan tijjaniya ko ɗan ƙur'aniya ba a ba haka ake kira ba ba shi ne ma'ana haɗin kai ba so irin wayannan magana su kokarin ƙara rarraba fahimtar mutane su ƙara nesanta mutane a nuna muku cewa waɗansu mutane da suka furta kalmar shahada bai ma kamata a saurare su ba wannan kudu mm, mm, mm. ba ɗanci. Ba hudubar manzan Allah ba, manzan Allah ko shi kwarai ke kusanto da waɗanda suke kalmar shahada, ko da suna kurakurai, ko da suna wasu bidiyoyi ba kore su ake a fitar da su ba, jawo su ake. a yi musu wa'azi mau'izatul hasana in masu fahimta ne su fahimta an ba masu fahimta bane ba shiriyar ba a hannunka take ba kuma alaika illal balag naga kurin fada ne in za ka jaye da su wajajilhum billati hiya ahsan ba a ce ka zage su ba ba a ce ka muzanta su ba ba a ce ka tozarta su ba ba a ce ka faɗo wasu maganganu na aibatawa ba ba wanda ya sa wannan aikin baka buƙatar sai ka ƙirƙiri ƙarya baka bukata sai ka dasa ƙiyayya tsakanin mutane gaskiya wannan shine abin da muke kokarin al'umma musamman malamai da suke hawa mumbari su fahimta in aka aka fahimci wannan to za ga komai namu ya sun cikin salama cikin kwanciyar hankali kowa zai yi abin da ya fahimta daidai fahimta shi kuma ya rayu rayuwa salimiya kowa dai gobe kiyama ya wa mai ka tanada wanda zaka amsa a gaban shi kenan? ba wanda yake da wuta ko aljanna tsakaninmu a duk wannan firkokin ba mi kada in wahayin cewa mu in mun mutu aljanna za mu tafi fata aiki da kwaɗayi na rahamar ubangiji lokacin wahayi ya wuce wanda na ce an maka wahayi cewa kai dan aljanna ne amma muna fata muna kwaɗayi da rahamar ubangiji da soyayyar mu da manzon Allah da biyayyar mu gare shi da soyayyar mu da ahlul baiti da biyayyar mu gare shi gare su lallai muna kyauta zaton cewa ranar alkiyama ba za mu taɓe ba shikenan ya wadatar amma kaiwa na wuta kaiwa na bid'a mishirkantar da wani wannan ba aikin mai da'awa bane ba sarki zaki yi karatun da mana ce ba zai tsawo ba insha Allah muna da sauran lokaci mm, ba za mu dauki waya insha Allah eh, alhamdulillah jama'a za mu bude layi kaɗan insha Allah yau mun fara very late ah, duka ya fito gare ni ne Ah, kai da zaka kira kai kokari ka saya kan layi kan topic abinda shi ya tattauna kun san shine ka'idan ma nan shine abinda za ka yi masa tambaya abin da bai tattauna ba ba za ka yi masa tambaya a kai ba insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan tiktok barka da warhaka an wani lafiya lafiya kalan kola ya sunan karge da ake kira shek yana jira amsa Allah ya ƙara hasken makaranta mai magana Alhaji Abdullahi baban Majaji daga Milko Mashafi Lagos State masha Allah baban Majaji kana tare da shek Sidi Bashir ta wannan lafiya alhamdulillah mune muku fatan alkhairi sarkin zaki Allah Allah ya kara kwarin gwiwa kuma Sheikh Naji a ƙarshe yayi magana akan wata gaba na abin da ya cewa dukkan mu muna neman dacewa ne bai kuma kamata a ce yau mai adawa ya dinga fitowa kullum ya dinga bid'antar da wani ba kuma cikar awa ba ce wannan Allah ya saka wa malam da alkhairi akan wannan gaban na zo na tarar yanzu nan na hayo sa na ce to bari in hayo in maza maza in yi wa malam addu'a Allah ya ƙara ƙwarin gwiwa akan karatu dukkan da nasiha da ake wa al'umma a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam masha Allah mun gode mun gode mun gode Allah ya saka ce kenan iya abin da zan ce kenan mun gode Allah ya saka da alkhairi a ah, malam Buhari ashe kana kana nan labe a ah, kana nan labe kenan malam Buhari assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan whatsapp Alo. Kola, ya kuri kan WhatsApp tsaya akwai wanda ya kira direct ban su ya dade. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa Kola da ya kira direct. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. da ki barka da rana. Barka kare Kola, ya sunan karga da yake kira? Ya ya hakuri ya ake da da da da da da da da da da da da Allah da farko dai ina muku barka da wannan lokaci kuma ina wa Sidi Bashir barka da zuwa. Masha Allah yana jira amsa. Masha Allah Wa Allah ya saka da alkhairi. Sarki zaki waɗannan mutane da kamar yadda Sidi Bashir yake faɗa waɗannan mutane da suke maganar da'awa magana ta gaskiya ba da'awa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. domin mutum yana da awa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne abin da na fahimta a nan to idan kana so mutane su fahimce ka to ba fa za ka dinga kage da sharri da abin da babu misali kana yaba wasu ba hmm. wannan shi ne gaskiyar al'amari to waɗannan mutane kaga kamar maganganun da ya faɗa ga su ya kawo hujjoji waɗanda nake kuma waɗannan hujjoji ciwo ne gamsassu akan abu da ya shafi al'amuran aya ta wanda Allah ta'ala yake cewa wata san mu ne an sannan wala Ta tafarraqu to kaga wannan lalle shine magana ta gaskiya da a sai daban-daban abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku da alqur'ani da kuma ahadul baiti to amma wannan mutane ban san da dike su da ahadul baiti ba lokacin da ake magana da manzon Allah bai magana a halal bai ba ya saka kai sarki zaki mm. to ba dai da aliki nake so in yi ba sarki zaki muna dai a kullum muna nutsashe su kuma a cikin bashir Allah ta'ala ya saka da alkhairi da kai kan sarki zaki da kuma da kai kuma da al'amari muna godiya kwarai da gaske muna godiya kwarai mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi amin amin amin gode kolas da Allah ku malam Buhari ku malam Dahir yana kira ku bari mu ba malam Dahir dama ya yi magana eh da Allah a ah, <coughs> Sheikh Malam Dahir na kira sai ku bari mu ba wa malam Dahir dama in Dahir magana sannan kowa ya yi magana ku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya shehi na Sheikh Malam Dahir Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. Allah ce baki shayi. In kara ma da ikon Allah. <laughs> Ina gaisuwa zuwa gare ka. Hausa. Gaisuwa zuwa ga babban bako a Sheikh Sidi Bashir Sani. Masha Allah. wannan namijin kokari da yake yi sarki zaki akwai abin da zan so mutane su fahimta. Su da dama za ka ji muna fitowa muna a yi haɗin kai a yi haɗin kai a yi haɗin kai sai wani kaga yana hura hanci yana nuna ba za a yi ba ba za a yi ba ba za a yi ba hmm. yaya zan haɗa kai da ku alhali kuna zagin sahabbai misali to da farko idan kace ba za ka haɗa kai ba to kana yin tawaye ne ma Allah Allah ya san wasu za su zo su zargi wasu da zagin sahabbai hmm. wasu su zo su zargi wasu da zagin waliyyi hmm. wasu su zo su zargi da wasu da kaza amma duk da haka sai yake wa antasimu bi abdullahi jami'a ku yi haɗin kai bai ce ku yi haɗin kai amma in wasu sun zargi wasu da zagin sahabbai ko wasu sun zargi wasu da zagin eh, da bautan waliyai amma su kar a haɗa kai da su ba Allah bai ce haka ba kawai cewa ai yi haɗin kai to duk lokacin da muka ce ya haɗin kai wani ce ba za a yi ba ya san ma wa yake raddi yana raddi ne ma Allah kamar yana raddi ne ma Allah yana nuna ma Allah cewa shi ba zai yi ba ya Allah ka ce ya haɗin kai amma ba zai yi number 1 kenan number 2 sarki zaki idan wani yana ganin a kuna zagin sabai duk da bai ji zagin ba an ce ba a yi amma duk da haka yana jona mana muna yi kuma shi a wurinsa abu ne mara kyau a to mu baya ganin mu ma a wurin mu kai iyayen abu kai iyayen annabi wuta abu ne mara kyau kuma suna yi kuma amma duk da haka muka ce su zo mu haɗa kai to wannan yana nuna cewa mu rufe da muke ganin matsala ne a wurin su sakamakon tunda Allah shi ya halicce mu kuma ya ce a yaɗin kan nan kuma ya sa akwai wanda za su zo su ga iyayen annabi wuta amma duk da ce a yaɗin kai shi yasa sai muka dubu a ce to a zo a yi haɗin kai ba wai don idan wani mun haɗa kai da shi za mu amfani ne da shi shi kuma ba zai amfani mu da mu ba haka ba ne a to yana da kyau mutane su san haka idan wani yana jin zai yi ishkali gare mu ya tada matsala a gare mu ya ce saboda kaza mu kaza ne wallahi al'azim ya sani irin yadda yake zai iya tayar mana da ishkari ta mu tayar masa da ishkarin da ya fi nasa in kai ga daren ka ka ce a'a kuna zagin abokan annabi sai mu ce ku kuma kuna kafurta iyayen annabi to ni kuwa na sani cewa a duk mai hankali na ka bashi zaɓi tsakanin iyayensa da abokanansa ka san wa zai zaɓa hmm. iyaye zai zaɓa sannan da iyayen nan ba su haifa ba ta yaya abokanan nan za su samu albarkan zama da ɗan nan sannan idan ka yi la'akari za ka ga suna cewa ai Allah ya yi zaɓi ma'annabi zaɓi na sahabbai ya yi zaɓi ma'annabi zaɓi na mata dama kuma su disin mutane ne suke ganin kuma bai zaɓa ma'annabi wurin mahaifan da zai kwanta ba don su a wurinsu mahaifar wadda ba musulma ba Allah ya zaba ma annabi Muhammadu ya zauna a cikin kwanta wal iyazu billah alhali tsakanin gidan annabi zuwa mimbarin sama dausayi ne daga cikin dausayin aljanna hmm. to ta ya za a ce mahaifar da ya kwanta a ciki ba ma dausayin aljanna ba ne gaskiya fa inda yake kwance yau kasa inda yake kwance yau kasa dausayin aljanna ne mm. amma inda ya kwanta ya fito wannan ba <laughs> wannan da wuta kaga wannan abun mu ma ba mu ji daidai ba kuma ba mu ji daɗi ba hmm. amma magana kan nan wala babban magana ne ba shehi gaskiya kayan magana da hankali da ba inda yake kwance a yau a yanzu dausayi ne na aljanna mm. amma inda ya fito ya shiga wuta hankali mai rutsuwa wanda ya saba ma hankali din ne hankali sannan ta yaya wanda ba musulmi ba zai yadda ya karɓi musulunci a gun wadda eh. ya gagara saka iyayensa a aljanna saki zai iya sa shi in wani wanda ba musulmi ba zo ya ni abin da ya sa ba zan musulunta ba saboda annabin ku ba zai iya sa iyayensa a aljanna ba ta yaya zai iya sa ni wannan amsa su za su ba shi muka muna da amsar da za mu bada so a gurguje sarki zaki Allah ya saka muku da alkhairi kan wannan wayarwa da ilmantarwa da ka ɗauki nauyi ake yi mm. su kuma malaman da suke zuwa irin su Sheikh Sidi Bashir mm. irin su Sheikh Ahmad da mm. Barota irin su Sheikh Burhan irin su Sheikh Junaid irin su Sheikh Musa Asadu Sunna irin su Shek abin Fatahi Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya biya da gidan aljanna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wallahi kamin malam bari magana da na so malam ya magana malam malam dari ya kawo wannan fa inda yanzu ke kwance kasa ne fa amma dausayi ne mai daraja dausayi ne na aljanna shi a ce inda ya kwanta aka yi nishin ya fito kuma za a kona wurin shi <laughs> kuma ana ta wai inda annabi kuma ka duba ko ni kasar da aka doke ka aje ce wai tafin kafa eh, inda annabi ya taka kenan ana ganin darajar wannan wuri saboda annabi fa ya take wurin fa kenan fa yake da daraja to abin da ya kwanta fito ko bai da daraja akwai gaskiya gaskiya ne sarki zaki ba Allah ya jikan marigayi fadar bege ya ce murhun gidan annabi ya fi kowane ya fi kowa ba murhu eh, amma mahaifar da annabi ya fito ba kowa ba <laughs> tunda mahaifar mahaifiyarsa wannan magana da malamin ya faɗa shi tayar magana ce ta hankali tun mai hmm. hankali zai fahimci wannan yaushe haka zai yi kamar yadda muke faɗa sarki zaki ne ubangijin nan fa wanda shi ke kaiwa wuta ya kaiwa aljanna duka nasa ne yake da rahama duka muka yi imani da wannan rahamar tasa hmm. min yarda masu faɗan cewa ba iyayen manzan Allah za ka kai su wuta sun yarda wannan ubangijin cikin rahamarsa ya ɗauki karuwa saboda ta shayar da kare ruwa ya ce na yafe miki tafi aljanna hmm. amma wannan rahama ta tasa ba ta kai ya kalli wacce ta shayar da manzan Allah ruwan mamanta ba ya ce kai ta aljanna ba akwai magana Karo fa sarki zaki. Kurin ta zo ta ga kare ta ɗebi ruwa ta bashi ya sha. Wannan aikin kawai ta yi. Allah ya ce duk abin da kika yi na yafe miki aljanna zaki ci. Wannan kuma ba ba ba, ba ruwa ta shayar da manzon Allah ba. Ruwan mamanta ta shayar da shi, jinin jikinta. Hmm. Ta shayar da fiyayen halitta. Hmm. wace kima kare yake da shi da ta dalilin an kyautata mishi Allah zai yi gafara amma manzan Allah ya kasa samun wannan kimar a yi wa gafara wa wanda ya shayar da shi nono. Akwai magana gaskiya. Ba hankalin da zai karɓi wannan sarki zaki. Eh. To, ah, assalamu alaikum warahmatullahi malam Buhari don Allah kowane su biyu a kuɗi lokaci ya ja sosai. ku yi hakuri malam Buhari kare magana a sauran ku zo sabo sarki zaki barkan barkan ku da wuni barka ka dai barka ka dai malam Buhari nawa Ku da kai kai barka da kwana za mu ce an tashi lafiya sarki lafiya kala <laughs> lafiya kala masha Allah ina ma ina ma shaksi da Bashir barka da zuwa kuma ina mai barka da kokari yana jin ka kuma yana amsa sarki zaki abin da nake so in ce a nan wurin akan maganan Sheikh Mustapha Mujtafa mai barota. ina tare da Sheikh da bashar ɗari bisa ɗari in akwai wani ƙarin bayani da Sheikh Mustapha zai dawo ya yi. Hmm. Zai dawo ya yi akan maganan akan maganan da ya yi na wani malami ne cikakke kuma amma kuma bai san annabi. Hmm. Ko misali makamancin haka da irin wannan maganan shi annabi mu wuri ake mishi mu kowaye ne akan annabi. Kowaye. Hmm. Kowaye zai yi wata magana in dai har zai taɓa janibin annabi mu ba mu tare da shi to ni ina ganin na san sha Allah mujtafa malam mujtafa mai baro ta in Allah yarda na san zai dawo in akwai bayanin da zai kare yi a gamsu ko kuma ya warware maganan shi na san Allah yarda mutum ne ba mai girman kai ba zai dawo in Allah yarda ya warware wannan maganan ko kuma ya janye maganan shi ina mai zaton haka in Allah yarda gaskiya ni ma ina mai ina ana masa eh. kyakkyawan zato haka gaskiya gaskiya na Eh, ina bar wannan ina bar wannan zaton sai sai magana na sarki na biyu kamar maganan da Sheikh Malam Tahir ya shigo yanzu akan akan maganan iyayen annabi ne misali na taɓa yin na taɓa yin makamancin wannan tambayan a wannan shafin na ce misali su iyayen annabi duk wanda yake da mai suna Abdullahi a gidansu ko baban shi ko dan shi ko mai suna Aminatu eh da wani abdullahi ko da wata aminata aka yi aka yi kara aka samu wannan sunan saboda dai Allah mun sani dai mun sani dai karshen wata aya Allah ya ce mana bi isa ku ba ba'dal imani kuma mm. lan yatubu fa ulaika hum zalimun mm. misali a takaice Allah ya riga ya tsine ma sunan banza da me sa sunan banza misali Allah ya yi tir da wannan so to mu dai ba mu taba jin wani a cikin malaman musulunci ba ko kuma wani ma wanda ba malami ba aka samar suna fir'auna tunda Allah karara ya kama sunan fir'auna kuma hmm. fir'auna kowa ya san ba musulmi bane fir'auna fasiki ne in ka je fir'auna ma ai ai kai nisa ka dawo kusa kusa nan eh, eh, ka ce maka abi lahab ma yawwa sa bila lahab duk Allah ya kama sunansa a Qur'ani eh. to misali su Aminatu da Nana Aminatu da sai da Abdullahi su akwai wani abin da Allah ya faɗa na la'ana a kansu ne shehu wannan tambayar nake akwai abin da Allah ya faɗa na la'ana a kansu ne a cikin Qur'ani gaskiya ka sa wa ɗanka suna mai sunan wanda kai kai a wurinka zai shiga wuta hankali bai doka eh, wannan yawa sarki shine tambayan da nake mara akwai wani abdullahi a tarihi a tarihi eh wala Allah ba wannan abdullahi da abi da wani gaskiya to mana mun ji mala eh, shine tambayan da nake masha Allah kai tambaya mai kyau da'a malam malam bari da tambaya wato inde a wa'anda ke da akidar cewa iyayen nabi sallallahu alaihi wasallam za su shiga wuta she kuma ka sa wa ɗanka suna Abdullahi da Amina. To akwai wani Abdullahi da Amina wani Allah da ake nufi ne ba su yaya na sallallahu ko dai a'a me suke nufi? Wannan tambayar sana da kyau. So ai sarki zaki shi dan wa Malam Buhari ya ma ƙara buɗe wani abu ne. Kila wanda shi ma bai hango ba. Mm. Ai sun yarda cewa sunan mahaifin manzan Allah Abdullahi ne. Me ma'anan Abdullahi bawan Allah wani Allah? To wani Allah na'am eh, wani Allah hmm. tun da lokacin da sanda ake ce mishi bawan Allah lokacin ba haifi manzan Allah ba ma sallallahu alaihi bai zo da musulunci din ba hmm. me isa ake ce mahaifin shi Abdullah suna nufin Allah lata ko manata ko uzza wanda su ne gumakan da ake bauta a lokacin na'am hmm. wannan yana tabbatar maka cewa iyayen manzan Allah suna kan fi'ira ta tauhidi tun kafin zuwa manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ayar alkur'ani ta faɗa hmm. manzan Allah tun daga kan annabi Adamu duk mahaifar da zai kwanta yana kwanciya ne a cikin mahaifar da suke cikin minas sajidi haka ne ba daura wanda suke eh wanda suke ubangiji sujada ba sa mishi shirka hmm. har zuwa mahaifa ta ƙarshe sai da tuna aminatu so ma kafin ma zai cewa akwai wani Abdullahi kafin nan Abdullahi duk wani Abdullahi ga an samu bayan zuwan Manzan Allah ne an zo da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah hmm. Allah da kai shi ya kira manzon Allah da Abdullah Okay. Subhanallazi a bi abdihi. Oh, wannan suna hakikatan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunan Ubangiji da kanshi ai cikin hmm. sunayen manzan Allah babu sunan da ya fi jin daɗi yake alfarma yake alfahari da shi irin Abdullahi ka ce mishi ba Allah ne Allahu akbar na'am wannan sunan da ubangiji ya kira manzan Allah da shi wannan sunan da manzan Allah ya ce duk cikin sunayen shi da shi ya fi alfahari shine sunan da tun a jahiliya ake gaya wa mahaifinsa da ijma'in malamai mm. ba samu malami ɗaya da ya saba akan cewa ba sunan mahaifin manzan Allah Abdullahi ba. Na'am. Mm. sai a faɗa mana wani Abdullahi ne nan duk wani Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Zubair duk wani sun zo ne bayan musulunci mm. haka ne sannan tambayar shi ta biyu wannan bangaren Abdullahi bangaren Aminatu kafin sai da tuna Aminatu ban karanta ba ban kuma ji cewa akwai wata shaksiya mai irin wannan sunan Amina da har za a yi cewa sunan ita ake nufi ba ummu na Aminatu ba ban san wannan ba na'am har gwanda-gwanda shi Abdullahi mutum na iya tawile ce a yana nufin lakabin manzon Allah ko yana nufin Abdullahi bin Abbas ko yana nufin Abdullahi bin Zubair ko yana nufin Abdullahi bin Mas'ud wannan akan iya samun tawili ya ce na sa wadana Abdullahi in ka faɗa mishi wani shigalin ce a wani nake nufi to amma Aminatu ka mana wata shaksiya kai da ka sa irka Amina wace Aminar idan ba mahaifiyar manzan Allah ba kafin <laughs> mahaifiyar manzan Allah wata shaksiya ce aka taba samun mace ake ce mata Amina da har ta cancanci a sa mata suna a yi mata takwara so wannan duk adilla ne a kaliya na hankali da suke ƙara tabbatar da tsarki da martaba da tsaftar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi baka buƙatar nassi na aya ko nassi na hadisi da ruwa ya hankalinka kura in dai lafiye ne ya kamata wajibi ne a ce iyayen da suka durkusa suka haifi wanda ya fi kowa tsarki a duniya amma kuma a ce wayan najasa ce suka tafi shi suka haife shi wani hankali ne wannan shi ya fi kowa tsarki a duniya amma daga najasa ya fito wanda sai da ubangiji ya kare wa manzan Allah ya cire shi mishi duk wani aibu duk wani abu da kafirai za su aibata shi duk wani abu da kafirai za su jefe shi da shi sai da ubangiji ya kare mishi wannan mm. ba su da wata kofar jifan shi ko habaici ko aibatawa wallahi azimi da sayyidina abdullahi da sayyidatina aminatu sun mutu ba akan tauhidi ba wayannan kafirin sun fi kowa sanin wannan jari da sai sun aibata manzon Allah to ai mahaifinka ma akan bautar gunki ya mutu ai mahaifiyarka ma akan bautar gunki ta mutu wato shi ko a kafuran da da suka yaki ga manzon manzala sallallahu alaihi wasallam ba su taba masa zagi cewa kamar iyayenka yan wuta ba ne ba su taba masu ba a taba samu ba ba a eh. taba samu a tarihi duk wannan aibace aibacen da haibace aibacen da jifa da karya da kazafi din ba su taba aibata su cewa to ai iyayenka su ma suna irin abin da muke kai a kan shi suka mutu eh, da kuma da eh, wannan ya tabbata sarki zaki sai sun fi kowa aibata shi wato yanzu wanda zai ba manzon Allah wannan magana bi ma'ana yi abin da ma kafirin da ba su yi ba ma kenan to sai ma kuwa kafirin da ba su yi ba Mm. ba su jefi manzan Allah ya ce wa ai ka kafirai bane ba sai mm. na Abdullahi tare muke bautan gunki da shi sai na Aminatu tare muke fi tsara da ita sai kai zaka zo ka ce mana kaza da ya tabbata da sun mishi wannan gorin mm. amma bai tabbata ba kawai wani ya zo na ya ci ya koshi yana so ya kasar shafi manzan Allah ya kirkiri magana shikenan tunda Bukhari da Muslim sun rawaito an sallama wa iyazu billah Allah ya kare mu sarki zaki abi da abi To, jama'a kuya kuri shi zai ba za mu dauki abu kamar kada muka alƙawari. Shi zai mana taliki ya mana addu'a lokacin fitar mu ya kai ku yakuri. To, bismillah shek. Kurin talikin da zan kare shi guda uku ne. Na farko dan wa Sheikh Malam Mutaba muna kyauta mishi zato zai dawo gyara maganarsa ko ya mana tambihin da kila mu mu fahimta mu fahimce shi. Na biyu wa'annan maganganun da muke faɗa kamar yadda dan uwa Malam Tayar ya faɗa manganu ne na fahimtar juna da kuma girmama juna da mutunta juna a cikin abin da ya haɗa mu da kuma abin da ya raba mu wannan shi muke kira ga haɗin kai duk wani abu kuma saɓanin haka za ga mutane akan yan shi'a da shi'anci to mun ranta da shi kuma ba ma tare da shi kuma ba ma goyon bayansa kuma ba shi ne aƙidan mu ba abu na ƙarshe da nake so rufe da shi shine kamar yadda malamin mu yanzu malam ta suka yana ta cewa abokanan manzon Allah abokanan manzon Allah to na san dan tuntuban harshe ne manzon Allah ba shi da aboki almajiran manzon Allah ne su manzan Allah ba shi da aboki ba wani wanda zai ce wai shi aboki ne na manzan Allah dukkan su almajiran manzan Allah ne na'am eh, da khalifa Abubakar da Umar da Usman din da Imam Ali din dukkanin su almajiran manzan Allah ne ba abokan manzan Allah bane ba sahabban manzan Allah almajiransa ne ba abokai bane ba kamar kan da ke cewa Jibril eh, abokin manzan Allah duka wannan kuskure ne shi ba manzan Allah bai da sa'a ka san a nan aboki da wanda muke ɗauka aboki manzo Allah bai shi da shi sarki zaki in kana da aboki kana iya mishi komai kaga dama akwai wanda ya sayo manzo Allah komai yanda ya ga dama baka isa ba idan abokinka zaka mun gashi zaka ikira shi yanda kaga dama amma yanzu muka karanta ayar alkur'ani an ce da sahabban murya su ma kar su daga kar su kira shi ma da irin da suke kiran abokan junansu su ba abokin su bane ba malamin su ne murshidin su ne mai shiryar da su ne mai nuna musu hanyar gaskiya mai dora su akan tafarki madaidaici amma ba da ma'anar ba aboki ba, musamman mu kalmar aboki da muke amfani da ta a yaren Hausa da aka sahabban manzon Allah ba abokan manzon Allah bane ba almajiran manzon Allah ne da suke suka rayu tare da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sarki zaki abin da muka faɗa daidai Allah ya mu cikin ladan kurakuran da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana amin ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon gudunta wannan shafi Allah ya tsare shi kiyaye shi masu kula da shi da masu gabatar da shi sirrin wa albarkacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا siratal المستقيم siratal ladzina an'amta alaihim غير المكتوب عليهم ولا الضالين subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun